yawa duk gida ya kokari aiki kuma alhamdulillah ubangiji Allah ya maka albarka ta shi ma albarka lokacin da na kira ka kana tuki ne a ni ba direba Allah to Allah ma albarka an samu dai an ke banka gefe ko insha Allah abinda na ce ka gabatar ka samu kayi ko baka ba kwarai kuwa na yi shi Allah kai da gaba Muhammad Rasulullahi amin jika na ana yin sana'a ne domin ne maka addu'a ka samu buɗi ka samu tabarakin tsofaffi addu'a ana sana'a kai ana zama haka ba sana'a ne yanzu ba yiwuwa mai ake ce ake saidawa ko aikin ne ake yi eh, ni ina ina ina kidnapping ne ka san kidnapping eh haka ne to ni ina kidnapping ne a'a to kai kokari wannan aiki ne to kai ba babban dan wannan eh, bane kai eh a'a ai kana ji da mai wannan aiki da wannan ai akwai bambanci menene bambancin a wallahi akwai ba ka je kai tambaya ka ji a menene bambancin duk daya ne wallahi a kai tambaya yanzu kana ji eh, ina jin ka ya ka ji hmm? wallahi a ko ina ka je ka ce da mai yin harkar damfara eh ko naye da me yankin na ba za a ce ma ba ɗaya ba ne ba. Wallahi duk sana'a ba za ce haka dai muke yin ta duka. A ka dai yadda kar musu da kai. Wallahi duk sana'a ba za dalili. dalili to? Da wanda zai rike bindiga da wanda zai maka bitin brand ya maka ya wasa da kwakwalwarka. Sai eh ne. Yau fa ka yadda. Ni ba ka yadda ba ana abu dole. A tambayan ka ne tsakani da Allah kai malam in dai kana son mu yi magana ta gaskiya ka tsaya ka dawo kan gaskiya ne magana. Ina jin ka ina jin ka ina jin ka. Kaga eh. ai satar kala kala ce. Ko a sata ma. Eh, in dai za ka faɗi gaskiya a da mana eh. kai da za ka jin gaya maka da sa zai baka shugaban kasa ko gwamna ko wani abu da mutane sun ci kwal ubansu. <laughs> Saboda ka san gaskiyar ba zan boye ma ba za ka take sani. na tabbatar da cewa billahi lazi yanda na san alkurani kai baka sani ba ah, amma menene mu ba mu amfani da shi ah, mu ba masu laifi ne a ah, magana ce ta gaskiya yi to abin da nake so da kai in gaskiya ta kama a yi shi a yi Ɗaya mana na saurara da ka bakara hanna su ja ka fassara ni kuma fassara maka ka ja mun baki mana haba duwala kai a rayuwarka to kaga tun ba je ko ina ba ma yanzu irin ku ne za ku ce ai mulkin wani ba a kyautatawa kaza kaza a dauki ni kuɗi a baku a ce ku je ku raba ku ki ku eh, eh, eh, eh aikin banza aikin to ni ba zan sa iPhone 9 ɗinka tunda ka faɗa haka ka san Allah wallahi in ba kai wasa ba yana sa an ɗauke ka to sa Allah ɗauke ni Allah to shi kenan